أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan marice na talata sha ɗaya ga watan ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine shi daga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور kuma duk abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin ƙasa wanda nan ana nufin ƙasai ɗin ita ma tunda lafazin sammai jam'i ne lafazin ƙasa kuma mufradi ne sammai kamar da Allah maɗauki ya faɗa a wasu wurare a cikin alkur'ani guda bakwai ƙasa mafi yawan ambatanta ya zo da wannan lafazi ma'ana da mufradi amma shi ma guda bakwai ne kamar da Allah yake ce wa min al-ardi mithlahunna wanda yana nuna kwatankwacin adadin sammai kwatankwacin adadin kasai wannan din na san kun san wannan zance to waɗannan abubuwa dukkaninsu na Allah ne an yi amfani da ma malamai suna cewa galibi ana amfani da ma in ana magana da abu marar hankali kuma abu mai hankali ne ana amfani da man yawwa man fi samawati wanda ke ciki ma kuma abin da ke ciki suna cewa an faɗi wannan maɗin ne saboda galibi waɗanda ba su da hankalin sun fi yawa min babil galaba sai aka amfani da wannan maɗin ah, ko kuma wasu malaman suna cewa asali ba ta'ayinin mai hankalin ake nufi ba dama asali ana nufin sifa ne in ku ana in ku ana nufin sifa to dama ba sai an yi amfani da man ba kamar da Allah muke cewa hu ma qabalakum minan nisa'i kaga fanki hu ma qabalakum minan nisa'i an ce ma ba a ce man qabalakum ba duk da cewa masu hankali ake nufi to saboda siffa ake kallo ba maganar ta'ayinin mai hankali ba wannan dai zancen malaman larabci ne to da abin da ke cikin sammai na mala'iku da kuma sauran halittu da abin da ke cikin ƙasa na dukkan halitta da mu 'yan adam da aljan da abin da ke rayuwa a bayan sararin ƙasa da abin da ke rayuwa a cikin teku da abin da ke rayuwa a cikin ainihin ramin ƙasa ɗin dukkaninsu na Allah ne malamai suna cewa an gabatar da jaru wa majrur in aka ce walillahi ba a ce wa jami'u man fi ma fi samawati wa ma al ardi lillahi ba saboda hasri kamar da Allah muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in din aka gabatar da jaru wa majrur ko kuma maf'ulun bihi da damirin sa ne kamar a wajen iyyaka na'budu to yana nuna hasar cewa kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakonka to waɗannan abubuwan ma da sammai da ƙasa da dukkan abin da ke cikinsu babu wanda ya mallake su banda Allah shi yasa daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala don ya tabbatar da maganarsa gaskiya ce kuma masu hankali su fahimci gaskiya ce babu wani wanda ya taɓa da'awar cewa shi ne ya halicci sama da ƙasa haka kawai zo ya ce ba ku ga mu ne muka yi muku kaza mu muka yi kaza mu kaza ba in ba irin su fir'auna wanda suka kuma Allah madauki ya gaya mana cewa su da kansu sun san ƙarya ne wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa da Allah madauki ya ba mu labarin cewa shi kansa wannan da'awa da yi ƙarya yake yi ya kuma san ƙaryar yake yi babu wanda ya taɓa da'awa ko don wani ya ce bari ya ƙaryata Allah man ya nuna cewa qur'anin nan ba gaskiya ba ne. ya zo ya ce sammai da ƙasan nan shi ya halitta har wanda ba su yadda ba sai dai su dangana su ce nature ko amma ba a ce ga wani abun wanda ba Allah ba shi ne halitta ko a ce wani supernatural power to duk wannan kuma dai duk Allah ake nufi ba wani abu hmm. to sannan Allah ce wa ila Allah turja'ul umur al'amura dukkan su ana mai da su ne zuwa ga Allah al'umur nan jam'in amr amr bi ma'anar sha'an abinda ake yi da umur a nan lamura game da bahaushe ke cewa lamari guda ɗaya ko jam'insa kuma a ce lamura to dukkan lamura wanda shi ma dai daga larabcin aka ɗauko wannan lamura ɗin to kowanne al'amari ko menene zuwa ga Allah yake komawa malam sa'adi a nan bayaninsa ba mai yawa bane cewa ai huwa al-maliku lima fi samawati wa ma fi al-ard Allah shine mamallaki ya mallaki dukkan abin da ke cikin samai da ƙasa alladhi khalaqahum shi ya halicce su wa razaqahum shi ke arzuta su wa yatasarrafu fihim kuma shine ke gudanar da su da rayuwarsu shine tasarrafi a cikin su bi qadarihi wa qada'ihi da kaddararsa da hukuncinsa nan mu lura ya kawo mana kamar da kullum muke faɗi rukunan rububiya ko al'imanu bi rububiya rukunansa guda uku ne alkhalqu warrazqu alkhalqu wal mulku wat tadbir yawa mallakar abu da halittarsa da kuma gudanar da shi nan arrazqu yana cikin التدبير tadbir domin shine duk yana cikin tasarrufi Allah shi ya mallaka kafin mallaka dama shi ya halitta tunda da babu abu ya samar da shi to kuma mallaka sa ne tunda shi ya halitta kayansa sannan kuma shi ke gudanar da komai duk abin da kake gani ko menene shi to Allah ne ya halicce shi sannan kuma mallakar Allah ne da haka kenan babu zancen wani ya hauhawa ya girmama ya kasaita yadda zai ji cewa kusa da Allah yake wajen ko yana da musharaka da shi a wajen mallakar wani abu ko halittar wani abu sannan kuma da shaidar kowa a cikinmu babu wanda ke gudanar da rayuwarmu banda Allah ko akwai in wannan kowa dai ya san yadda rayuwarsa take gudana a iya ilimi irin na ɗan adam iya abin da yake gani da babu shi aka same shi sannan kuma rayuwarsa tun yana jariri ya fara eh, zama ya fara rarrafe aka fara tatata aka fara tafiya sannan kuma ya zama saurayi ya girma cikakken mutum sannan ya fara saukowa ƙasa ya fara rankwafawa wani ya je argalul umuri rayuwar da baya gane komai ya manta komai sannan kuma sai a gangara sai tafiya wannan gudanar da ci da sha da tufatarwa da aure da tarbiyyar ya'ya duk suna ciki duk numfashin da ka shaƙa babu wanda ya taɓa da'awa cewa shi ya maka ko akwai kuma in wani ya maka wannan da'awa kai ka san ƙarya ke banda Allah subhanahu wata'ala to waɗannan abubuwan in ka yadda da su ka yadda da cikakkiyar haƙiƙanin rububiyar Allah subhanahu wata'ala wa fi shar'ihi hakanan kuma a cikin shari'arsa wa amrihi da umarninsa waɗannan mustalahat ne na malamin a babin aƙida suna ambata a babin qada'i da qadar da kuma shari'a da al'amru wan nahi shari'a ita ce ta kunshi al'amru wan nahi sannan kuma al-qada'u wal qadar ne babin qaddara sannan akwai akhbar allati Allah التي ta'ala fiha an nafsihi rububiyyan عن نفسه ربوبيا وأسماء وصفات تكون حقوق uluhiyyah labaran da Allah ke bayar a kansa na abin da ya shafi rububiyya ko sunayensa da siffofi ko kuma hakkin abauta masa shi kaɗai wani labarai ne da Allah madauki ba mu sannan kuma akwai abin da shafi imani da kaddara sannan kuma abin da shafi al'amuru wal nahyu wannan shi ake ce ma shari'a to sai ce duka kuma wa ilaihi yurja'una yawmal qiyamati dukkan mutane da duk ma abin da ba mutane ba zuwa ga Allah za a mai da su ran tashin alkiyama fa sai sai saka musu bi a'malihim da ayyukansu ayyuka ake kallo shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi da al-imam muslim ya rawaito hadisi ingantacce inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ila wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon surar jikinku da kana da kyau ba ka da kyau mummuna ne dogo ne gajere ne mai ido ɗaya marar ido ɗaya mai dingishi babu dingishi kuturu makaho Allah ba nan yake kallo ba abin da yake kallo yana kallon zukatanku shi yasa zaka ga cikin baiwar da yake tashi rabawa baya raba ta gwargwadon irin waɗannan abubuwan na fifiko kun fahimci abin da ke nufi baya raba baiwarsa gwargwadon kyan jikin mutum a ce sai mutane masu kyau Allah yake ba su kuɗi ko dukiya ko ilimi ko wani abu a'a Allah yana bawa mutum mafi muni sai Allah ba shi falala saboda falala in dai ta duniya ce ba ta kai yadda za a ruwa ta sai ga wasu zababbu ba duba ku ga a cikin wasu malamai wanda dai zan ba da misali ne kawai a irin malamai, za ka samu a cikin malamai za ku ji ana cewa wani kurma ne wani gurgu ne ko ba haka bane wani kuma ka ji shi makaho ne baki ne kuma gurgu ne kuma sannan malami ne babba irin su aqa ibn abi rabah yana cikin manya manyan malamai in su abu hanifa duk sun yi karatu a hannunsa amma baki ne kuma makaho ne kuma baya ji sosai amma duk ilimi da za a tabo yana cikin waɗanda suka karatu a hannun abdullahi bin abbas sun haddace komai kuma sun suke gayawa sauran mutane ta hanyar su muka samu ilimi mai yawa ku ga wannan menene idan da Allah yana duban sura ne sannan ya bada wata baiwa da falala to da bai abawa wasu ba yau amma baiwa inda ta duniya ce musamman ku gani ma dai wannan kamar baiwar ilimin addini ai baiwa ce wanda take da alaka ma da lahira ko to ana bawa kowa duk wanda Allah madaukaki ya so zai bayar da haka babban abu shine ka duba matsayinka dangane da baiwar da Allah ya baka in kuma Allah madaukaki ya fifita ka akan wani ka rika kallon wanda aka fifita ka a kansa don ka gode wa Allah don kar ya zama cewa kana girman kai kana dagawa kana jin cewa an baka ne saboda wani matsayi naka ko kai dan gidan wane ne ko kuma kana da ilimi kaza inna ma utituhu ala ilmin indi kamar yadda qarun ya ambata wannan sifa ce mummuna mutum ya rika alfahari cewa ai dan ya fito daga gida kaza ne ai su in gida kaza dama kaza ne a'a Allah ba ruwansa da wannan baiwa yana jefa ta a inda yake so fa yujazihim Allah zai ba su sakamako bi a'malihim da ayyukansu hasaniha wa sayyi'iha mai kyau da kuma mummuna in mutum yayi aiki mai kyau Allah ba shi sakamako mai kyau yayi mummunan aiki Allah ba shi mummunan sakamako a irin ganin da yake yi amma a aikin Allah dukkan sa adalci eh to sai aya ta gaba Allah madauki ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne kuka kasance mafificiyar al'ummar da aka fidda ita domin amfanar mutane domin maslahar mutane domin mutane su fa'idanta da ku Ta amuruna bil ma'rufi sababin wannan fifikon kun same shi ne ta hanyar kuna yin umarni da abin da shari'a da hankali suka yarda abu ne mai kyau Watan hau na 'anil munkar kuma kuna hani daga abinda shari'a da hankali suka yadda cewa mummunan abu ne ba shi da kyau wa tu'minuna billahi kuma kuna masu imani da Allah walau mana ahlul kitabi idan da ahlul kitabi ma'abuta littafi yahudu da nasara da sun yi imani lakana khairan lahum da ya fi musu minhumul mu'minuna a cikinsu akwai mu'minai wa aktharuhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne sun fita daga da'ar Allah lan yadurrukum illa adha ba za su cutar da ku da komai ba illa adha sai surutu na baki cutarwa haka in an sai Allah nan ana nufin karka fassara su ɗaya da abin wannan yadurrukum yawa cutarwa ma'ana ta hanyar kisa duka da sauransu wannan kuwa ana ɗan karamin abu wanda iya abin da suke da iko kenan kamar fatar surutu na fatar baki da zunɗe saboda an riga an rinjaye su an fi karfin su ana zance a kan yahudu da nasara na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala wajhi khusus kamar da malam zai bayyana mana a cikin tafsirin sa sai ce wa in yuqatilukum in kuma sun yaƙe ku yuwallukumul adbara ma'ana da za ku haɗu da su a filin yaƙi to za su juya muku baya su gudu thumma la sarun sannan ba za a ce maka musu ba duribat alaihim dhillatu an buga musu bugawa nan ana nufin ilzami an tilasta musu kaskanci a rayuwarsu shine azzilla an tilasta musu su rayu cikin kaskanci aina ma tuqifu duk inda aka same su ai wujidu duk inda aka same su to a kaskanci suke illa bi hablin min Allah sai da wata igiya ana nufin ahad sai da wani alkawari daga Allah wa hablum min nas da wani kuma alƙawari da zasu da wasu mutane ko wasu masu shugabanci a wata ƙasa dan za inda za ga yahudu ka gansu sun buwaya sun zama wani abu to sai da ƙarfin wata ƙasa babba da tafi ƙarfin sauran al'umma sai su tattare a gindinta amma a ƙashin kansu su kaɗai babu al'umma da take son su kuma ba suna da ƙasƙanci da wulaƙanci kuma ba za su girmama ba da za a basu su kaɗai sai idan Allah maɗauki ya so saboda wani alƙawari da zai yi a wani lokaci ya fifita wasu saboda wani dalili a duniyance ko kuma saboda wasu da za su sanya hannu su taimaka ma wasu wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma su komo suna masu wato samun fushin Allah Allah tsare mu fushin Allah wa duribat alaihimul maskana kuma a buga musu talauci maskana nan wasu malamai sun fassara da cewa ana nufin alfaqar wasu kuma su ce abinda ake nufi kaskanci din da har yanzu saboda shi ma ana nufin kaskanci da maskana da kalmar maskana da zulla su ɗaya ko azillu su ɗaya al-imam al-qurtubi a nasa kawo wata ma'ana saboda zamansa da yahudawa ya faɗi wata kalma yake cewa maskana nan tana ishara ne zuwa ga al-qabbala haka ya faɗi kalmar wasu malaman suka go ƙasa suka ta ƙoƙarin su fasara mai qurtubi ke nufi saboda la'alla rashin sanin mustalahin yahudawa su suka fasara shi da wasu abubuwa har ibnu kathir ya kawo shi ma lafazin qabbalan sai yace ana nufin talauci asalin qabbala sunan firqa ce wata kungiya ce daga cikin ƙungiyar yahuda su sufayen yahudawa sunan su kenan qabbala kuma sun same shi ne daga qabila daga lafazin tradition karba wannan ya karbo daga wannan wannan ya karbo daga wannan kamar yadda za a ce hadisi shi yasa a wurin gudu lafazin hadisi sunansa kenan a wurin su qabbala saboda wannan ya karba ne bai wannan wannan ya karba bai wannan to akwai kuma firqa sunanta kenan firqatu qabbala ana nufin sufaye na yahudawa to al-qurtubi ya fassara wannan da cewa wannan shi kansa kaskanci ne <coughs> saboda a eh, abin nan a ina ya zauna mutumin kurtuba ne a spain a spain kuma akwai yahudawa a lokacin nan ah, don haka fi yana cikin mahallin da zai san wannan abun yadda ya kamata zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wannan abun sakamako ne na abin da suka kasance suna yi na me kafircewa da ayoyin Allah kuma suna kashe annabawa siffa ce ta yahudawa sananniya kashe annabi annabi duk annabi daga cikinsu za su iya ƙoƙarin kashe shi sun kashe da yawa sun yi ƙoƙarin kashe na ƙarshe annabi isa alaihi salatu wasalam wanda ya zo daga cikinsu a cikin wanda suka zo daga cikinsu na ƙarshe shine annabi isa sun yi ƙoƙarin kashe shi amma allah maɗauki bai ba su nasara ba yawa sun tuhume shi da cewa matsafi ne kuma suka yi ƙoƙarin su kashe shi allah maɗauki mun ya gaya mana labarin me ya musu ya sanya masa kamanni da wani mutum daban suka kashe wani suka yi tsammanin shi ne wani kuma ya jawo batan dai nasara akan wannan lamari bi gairi haƙƙin suna kisan ba tare da haƙƙi ba zalika bi ban asau wa kanu atadu wannan shi ma saboda saban Allah da suke yi da ke ta haddi da kuma wato zalunci ne da ke ta haddi da suke to Allah ya tsare mu wannan a dunkule fassara waɗannan ayoyin kenan mu je mu je me malam sa'adi ya ambata yace yamdahu ta'ala hadhihi al-ummata a fadin Allah madaki da yake cewa kuntum khayra ummati kafin mu je wannan maganar kuntum khayra ummati asalin kuntum <coughs> lafazi ne na kana ko in an mai da shi jam'i yau kama a ce kana to an ce kuntum ana nufin da can kun kasance a mazi a zamanin da a yanzu ba haka ba ne? haka ake nufi ko ba haka ake nufi hmm? to me ake nufi malamai sun ce nan ba waccan ta kana ce ba magana ce ta sifa da wamammiya kamar yadda Allah maɗaukaki ke siffanta kansa wa kana Allahu sami'an basira kaga wani ita ma kana ba ta siffa ce ta wani zamani ta fi'ili madi an same ta yanzu babu ita ba ko yau don haka kuntum khaira ummatin haka kuke fi sabiq ilmin lahi wa fi hadha zaman wa ila yawmil qiyamati tunda ana magana ne da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma farkon waɗanda za su shiga cikin wannan sifa sune al-mukhatabuna waqta nuzuli hadhihi al-ayat waɗanda ake magana da su a lokacin da ake saukar da wannan ayoyi yaushe aka saukar da wannan ayoyi wa aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwa yake tare da shi da aka saukar da har za a ce musu kuntum domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai bane da sai a ce kunta ko Allah madauki cewa kuntum kuntum kuma kun ga waye tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da haka wannan nassi ne daga alqur'ani Allah ke faɗa mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafifita al'umma ko in ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafifita a sauran farko kuma a cikin su sahabbansa Allah sa kun gani irin waɗannan ayoyin su ne waɗanda malaman shi'a suka kasa haƙuri yadda za su dan a fassarance ba zai yiwu a fassara su da wata ma'anar ba da kuntum ne ta jam'i kuma mukhataba akai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai magana shi kare ba don haka dole ne sahabbai suna ciki kuma an ce khaira ummatin ko khaira ummatin haka babu yadda na a ɗauki wani ta'awili cewa wasu mutanen ake nufi da shi sa a nan wurin da suka tashi yin abin da suke so su yi sai suka yi ta'arifin ayar gaba ɗaya suka ce wai yadda aka saukar kamar yadda wannan ummi Ali bin Ibrahim al-Ummi a cikin tafsirinsa wannan mai mujalladi guda biyu yake ambatawa wai asalin wannan ayar yadda Allah ya saukar haddar rantsuwa yadda Allah ya saukar da ita shine kuntun khaira a immatin saboda kawai sun ga umma umma yana da sauƙi ka sa mata hamza akan nabira ko kafin mimun saboda kawai sai zama a immatin sai suka cusa hamza a tsakiya saboda kawai a samu lafazin imamai wai ku ne mafifita imamai to sun yarda da wasu imaman ne bane waɗannan da za a ce a cikin su ne mafifita ko mu gane zancen ba hmm? yawa da haka wannan shirme ne shi sa har suka ƙara da wasu lafuza wai ya za a yi a ce sahabbai su ne khairu a'immatin ai khairu ummatin ya za a siffanta su da khairu ummatin bayan sun kashe jikan manzo Allah wai ba zai yi al'ummar da a cikinta aka kashe jikan manzon Allah ba za ta zama ita ce khairu ummatin nan fa ba iya sahabbai suke ba suna nufin duk al'ummar ma ba ita ce khairu ummatin ba saboda an kashe Husaini a cikin sa zaka duk wannan khairiyar ta tafi in ji su wannan yana nan a cikin al'ummi kamar da ya kawo waɗannan ruwayoyi Allah ya raba mu da sharrin wannan irin miyagun akidu. Allah ya taimaki addinin sa ya tsare musulmi daga fadawa cikin wannan kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa bal har kiyayya ga ahlul bait domin aqidar shi'a ba soyayya bace ga ahlul bait alama sai ta kiyayya ga ahlul bait Allah tsare mu to mu je dai kan maganar da malam yake yamdahu ta'ala hadhihi al-umma wa yukhbiru annaha khairul umam Allah yana bada labari cewa wannan al'ummar ita ce mafificiyar al'ummomi allati akhrajaha Allah lin-nas wanda Allah ya fitar da ita don mutane me ake nufi da wannan don mutane ne ai da za ambata na ambaci wannan da ko cewa al'ummar da ta zo domin sauran al'ummomi su fa'idanta da ita to babu irin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar da Allah ya halicce ta domin sauran al'ummomi su samu rahama a gunta su samu jin daɗi su samu mu'amala mai kyau su samu adalci a hukunci su samu labarai na gaskiya daga labaran da aka saukar musu to babu al'umma irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzon Allah ita ce sama da kowace al'umma menene ya jawo suka samu wannan fifikon gashi wa zalika wannan dalilin da yasa suka samu wannan kuwa bi takmilihim li anfusihim bil imani saboda cikar da suka yi sun kammala wa kansu bil imani imani suna da imani kammalalle cikakke al mustalzimi lil qiyam bi kulli ma amara Allah bihi imanin da yake lazimta wa mutum ya tsayu da dukkan abin da Allah madauki ya umarce shi da shi idan mutum yana da imani to imani ba iya maganar baki bace da kuma kawai kudurtawa a zuciya dole in kana da imani ya zama kuma kayi aiki a aikace to abinda wannan al'umma ta bambanta da shi da sauran al'ummomi shine imanin zuci akwai mai karfi domin a cikin wannan al'umma ne za ka ji babbar siffarsu ita ce mai sami'na wa afa'ana da imani da dokokin Allah da ayoyin Allah karɓarsu ba tare da itirazi a kansu ba wannan siffar wannan al'umma ce siffar yahudu kuwa da nasara a cikin me a siffarsu da Allah muke ba mu labari za su ce sami'na wa asaina wannan mashuri ne a wurinsu sannan kuma a aikace in ka duba aiki da aka dora wa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren adalci babu adalcin da ya kai na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita bangaren har yanzu daidaituwa da tsakaituwa wajen shari'a shari'o'i a cikin addinin yahudu masu tsanani ne shari'o'i a cikin addinin nasara kuma sako-sako haka suke ko ba haka addinin su yake ba wanda wai ne na tsakiya na abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tsoron Allah akwai abin da zai sa mutum kusantar ubangiji ka ga mutum yana jin ayoyin Allah yana kuka yana zub da hawaye yana tuba yana laifi yana tuba yana koma zuwa ga Allah wannan alama ce ta daidaito da tsakaituwa shi sa Allah madauki ya siffanta wannan al'umma da cewa wa kadhalika wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wasatan anan ana nufin khiyaran wa udulan ku ne mafifita kuma wanda suke matsakaita haka a komai aqidar da kuma addinin musulunci in ka kwatanta shi da tafiyar yahudawa da tafiyar nasara shine a tsakiya kamar yadda in ka shigo cikin gida kuma wanda ya riko da aqidar sunna zaka ga sa ita ce matsakaiciya bata kai aqidar masu wuce iyaka ba kuma sannan ta tsallake aƙidar yan sakaci waɗanda ba sa aiki da abin da aka ɗora musu don haka babu inda mutum zai ji daɗi irin a shari'ar addinin musulunci gaba ɗayanta rahama ce ita ce shari'ar da aka gina ta akan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu ba a dora mutum kudu ba har abin da ya shafi shi da iyalinka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha abinda Allah ke faɗa ke abin da ya shafi ci da iyali idan an samu rabuwa ma an hanyar saki ga yadda za ka ciyar gwargwadon ikonka Allah maɗaukaki ya faɗa wanda aka ƙuntata masa dukiyarsa gwargwadon halinsa wanda aka yalwata masa gwargwadon halinsa komai haka samu ba a samu bai ɗaya wajen doka da kowane irin tsari ba wannan rahama ce ko ba rahama ba sannan aka gina mana abubuwan eh, abin da za mu yi na ibada an gina su akan in za ka iya kaza ka yi wanda zai iya sallah a tsaye wajibinsa a tsaye wanda ba zai iya ba a jingine wanda ba zai iya ba a wato a zaune wanda ba zai iya ba a kwance wanda ba zai iya wannan ba a cikin gide gefe dama gefen hagu wanda ba zai iya duk wannan ba ma da ido da motsin ido da kyaftawa ya sallarsa Allah zai karba ina za ka samu waɗannan abubuwa da kun san shari'ar yahudu yadda take da yadda wa azabar da suke ciki da wahalhalu ina jin da mun taɓa magana a kanta a baya ko a shekarun baya to mutum zai gane rahamar addinin musulunci da kuma cewa hakikatan tsayuwa da wannan dokokin bayan saukin da ke ciki kuma sannan mun ɗauki alkawarin tsakaninmu da Allah kuma muna yi gwargwadon hali wannan ya nuna fifikon akan sauran al'ummomi shine ma'anan bi takmilihim al-iman bil iman li anfusihim bil iman al-mustalzimi lil qiyam bi kulli ma amara Allah bihi wa bi wannan cika kansu kenan wannan al'ummar sun cika kanta sun samar da kamala ga kanta ita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun kammala wasu ma wanda ba su ba sun kawo musu wani abun alheri bil amri bil ma'arufi ta hanyar umarni da abin da shari'a da hankali suka yadda abu ne mai kyau wannan ayi anil munkar da kuma abin da shari'a da hankali suka yadda cewa mummuna ne a hani daga gare shi almutadammini da'watal khalqi ila Allah wannan kuma ya ƙunshi me a kira halittar Allah zuwa ga addinin Allah ai wa'azi a ilmantar a faɗakar, da hikima da basira da ilmantarwa da tausayi da kwaɗayin al'umma su shiru ba da zafin rai ba ba da faɗa ba ba da hanci ni ba ba da haushi ba na juna a'a da haƙuri yau da gobe a hankali a hankali ana yi ana hakuri ana faɗa ba a karɓa kana zuwa ana korarka a hankali a hankali har a ci nasara wannan abun idan ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda sauran al'ummomi ne ku kaddara ku gani sauran al'ummomi in suka samu mulki a duniya galibi me ake zalunci za ka samu ba za a ba musulmi dama su ji daɗi ba yanzu ka je ka tambayi yahudawa a tarihi shi ma wannan na taɓa ambata mana ko a tarihi yahudawa suna tabbatarwa da kansu suna faɗa cewa kamar da wanda daga cikinsu ya rubuta tun suke a tarihi ba su taɓa samun zamanin da suka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba irin zamanin khalifofin musulmi shi ne za ka ga a ƙarƙashin musulmi ne za ka samu likitan shugaban ƙasa gaba ɗaya ko khalifa ka samu bai yahudi wannan amincewa ce ko ba amincewa ba hmm? a ƙarƙashin wannan zaka samu daga cikin masu ba da shawara za a iya samun bai kudi mai ba shi shawara a gefe kaza mai ba shawara a wuri kaza an samu wannan a tarihin khalifofi da yawa amma su in su suka samu mulki kana ganin wannan abun suna irin wannan mu'amala ga musulmi to kaga wannan zaman musulmi a ce su suke tafi da al'umma ko suke tafi da tarihi tarihin su ne ke jagorancin duniya rahama ce ga al'umma wannan shine khairiyar ga wasu al'ummomi ne saboda shi wannan halin na tausayin juna na tausayin dan adamtaka da Allah madauki ya sa a zuciyar musulmi ya sa cikin sauki zai amince da mutum yau din nan baka taɓa ganin mutum ba daga yazo zaka tausaya masa ka bashi ko ba haka bane daga yazo ya nemi taimako ko ba musulmi bane yace yana neman a taimaka masa akan kaza akan kaza akan kaza sai a taimaka a bashi saboda kwaɗayin zuciyarsa ta karkata ya karɓi addinin musulunci ana wannan ko ba yi hmm. wani zai ce to ai su ma yanzu suna yi eh wasu abubuwa ne da suka kwafa da suka ga alherinsa a wurin mu sannan kuma mu muka yi sakaci saboda rauninmu a fahimtar addinin da aiki da shi amma in dai irin waɗannan ayyukan ne akwai musulmi aka same su kuma ga suna a cikin littattafan mu ai hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ah, rahama a zuciya yadda zamu zama masu rahama da tausayin al'umma ta yadda zamu shigar musu da amfani wannan ma'anar ina nana ta ne saboda ita ce mai alaka da wannan cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat mene linnasi akan maganar linnasin nan muke yawa sannan bayan wannan sai wajihadahum ala zalika ma'ana almutadammini jihadahum ala zalika bayan ya ce al'amru bil ma'rufi wannan ayu anil munkar wanda da shi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karu ai suka kari sauran al'ummomi suka amfane su da shi ta hanyar mai wannan kuma da'awar ta kunshi ayi wa'azi a ilmantar ayi kira zuwa ga Allah sannan da jihadi idan har abun ya gagara ana nema a kawo wa addinin musulunci tutsu ko da tarnaki a hana shi ci gaba Allah maɗauke shar'anta mana mene jihadi to wannan shi kuma an shi ma sai wa jihadahum ala dalika kuma ku duba jihadi a tsarin musulunci ba irin yadda zaka same shi a shari'o'in yahudu da nasara ba nassoshin da zaka karanta a cikin bible din da ke hannun yahudu da nasara yanzu duk wanda ba sa imani irin naku ku kashe haka zaka ji ana bada umuri. amma a musulunci akwai sharuɗa ga hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wanda ya tura daga cikin shugabannin yaki yace farkon abin da zaka ka kira su zuwa ga la ilaha illallah ko wa anna muhammadur rasulullah in sun karbi wannan shikenan sai hakuri bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai je gari in ya ji a bayan gari ya ji kiran sallah to shikenan sai ya wuce wannan ba za a zo ma a taba su ba zancan a kai musu hari sannan kuma zai gaya musu kar a kashe yaro karami kar a kashe mace kar a kashe fada a coci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nassi kar a shiga coci a kashe wanda ke bauta a cikin coci wannan aina zaka samu wannan adalci in ba a musulunci ba ku ban wannan abu su ba za ka samu irin wannan abun nasu ba shi yasa in wani abu ya tashi na tashin hankali da damuwa tsakaninsu da musulmi kaga irin kisa na wahashiya na rashin tausayi har a ce a yanka naman jikin mutum musulmi a ce duk wannan an same shi an shaida a tarihin al'umman nan da muke ciki duk saboda me saboda ba su siffantu da irin wannan siffa, amma ku duba yadda ake juya abu musulmi su ake tuhuma da cewa su ne yan tashin hankali su ne masu kaza su ne masu kaza Allah sauki kuma har wasu musulmin sun yarda da haka saboda an samu wasu bara gurbi suna amfani da hanyar tashin hankali suna yi amma yanzu mafi yawan musulmi a ce siffa su kenan wannan irin tashin hankali da ba haka ba kuma kowa ya san wannan to Allah kyauta to sannan yace wa bablal da kuma ayi gwargwadon abin da za a yi na iko fi raddihim wajen dawo da su an dalalihim daga batansu wa gayyihim da batansu dai wa isyanihim da kuma karkacewarsu da saban Allah domin tausayi ne ga al'umma kai kokari ka wa'azantar ka fadakar dan ka jawo mutane su daina bautar abin da ba Allah ba su daina bautawa san zuciyarsu su zo su bautawa Allah kuma su daina saban Allah tausayi ne ko rahama ce ai ko ba tausayi bane tausayi ne idan da babu tausayi masu wa'azi da sai su zaman su in sun karanta sun gane cike nan su aikin su su kadai su bar al'umma kowa ya halaka amma tausayi ne zai sa aje a tsamo mutanen wuri kaza daga wannan bata da suke ciki in ko kana tausayin mutum yana buƙatar in ka tashi magana kai masa wace irin magana da zagi da cin mutunci a'a sai kai masa magana layyinan hmm? wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wannan khitabi ne da aka gaya wa akfaru khalqillahi a cikin kafirai ba wanda ya kai irin kafircin fir'auna ko a ce yana daga cikin su amma ga abinda Allah maɗauki ya ce wa annabi Musa da annabi Haruna in kun je ku ce masa ƙaunar layyina magana mai taushe. ba shi kenan min babin aula wanda ba wannan ba na daga kafirai min babin aula wanda ma ba kafirin ba ma'ana wanda yake bid'a yake min babin aula ka bi shi a hankali wajen ilmantar da shi duk wannan sifa ce ta amfana da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take wa al'umma take wa jinsin dan adam jinsin dan adam yana fa'idantuwa da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofofin aikin alheri ku duba ku ga yadda aka bude su wannan addinin ne ya bada damar a cikin rukuni na uku na wannan addini shine mai, rukuni na uku wane ne rukuni na uku rukunin zakka yawa a rukuni na uku na wannan addini aka halatta wa musulmi in ya tashi ba da zakka ya duba wanda ko ba musulmi ba ne ana sa ran zai musulunta za a iya bashi wannan fa a cikin rukuni su ne almu'allafati qulubuhum a cikin rukuni ne aka bamu damar wannan wannan duk yana nuna mana cewa addinin nan namu na tausayin sauran al'umma ne don haka wajibin mu ne ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zama mun fi kowa tausayi mun fi kowa san dan adam din nan dan adam din nan da Allah madauki girmama ransa to mu tausaya masa musamman dai ran mumini to wanda ko ba mumini bane mutum mu zama mu masa mu'amala ta tausayi da jin kai da rahama irin yadda muka koya muka gani daga manzon mu صلى الله عليه وسلم فبهذا كانوا خير أمة da wannan suka zama su ne mafifita al'umma linnasi ga mutane lamma kanat al-ayatu sabiqatu yayin da ayar da ta gabata wa hiya qawluhu ita ce fadin Allah madaki dake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yayin da wannan aya ai kun ga ta zama amran minhu ta'ala li hadhihi al-ummati umarni ne daga Allah ga wannan al'umma din ko shi kuwa umarni sai ce wal amru shi ku umarni qad tasiluhu al ma'muru wa yaqumu bi zai za a iya samun shi wanda aka umarta din ya aikata wannan abin da aka umarce shi da shi wa qad la yaqumu bi? za ka iya samun kuma bai yi ba ko in Allah ya ce ku yi kaza dukan mu muke ai ana samun wasu suna yi wasu ba su yi ba ku har imani da yace ai ai ba duka akan imani to haka nan wannan aikin cewa walta kun minkum ummatu dan ma san ba duka aka wajibtawa ba minkum aka ce to sannan a ciki din kuma wasu suna yi wasu ba sa yi haka kun fahimci wannan zancen to shine abinda mallan malam sa'adi yake so mu ji sai ce yayin da abin ya zama haka wa qad la sai ce akhbara fi hadhihi al-ayati sai muka ga a wannan ayar kuma ya ba da labari annal ummata cewa ita al'ummar gaba ɗayanta qad qamat bima amara Allah bil qiyam bi sai gashi Allah yana bamu labarin cewa al'umma ta yi aikata abin da aka umarce ta an sani ko kun gane me yake nufi mai malam ya aro ya hararo a wannan zancen maganar walta kun minkum ummatun umarni ne ko ba umarni ba yau umarnin cewa ayi ne a rika kiran mutane zuwa ga alheri kuma yi umarni da abin da yake mai kyau da kuma hani daga mummunan abu kun gane wannan abu to a wannan ayar fa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan me umarni ne ko labari ne yawwa labari ne labarin kuma me ake faɗa a ciki ana gaya mana ne cewa kun zama mafifita al'ummar da aka taɓa fitar da ita domin fa'idar jinsin sauran al'ummomi sauran mutane baki ɗaya ba a yi wata al'umma da take amfanar jinsin ɗan adam ba irin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba sai aka ɗauko siffofi da suka sa aka ba su wannan hukunci shine ta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wannan labari ne ai na cewa ana yin abun ko ba haka ba ashe ku duba ku ga tausayi da rahama irin ta Allah da ya umarce mu wasu suka yi wasu ba sa yi amma da ya zo ba da labarin sai ya ce gaba ɗaya kamar duka muna yi saboda yana siffanta al'umman ne domin ana siffanta al'umma to a cikin al'umma da wanda suka yi abu da wanda ba su yi ba akan siffanta su da abin da ake so a siffanta su da shi to sai Allah ya zaɓu ya siffanta mu da cewa siffar mu ita ce muna aiki muna umarni da aikin alheri muna kuma hani daga mummunan aiki sannan kuma muna masu imani da Allah kun gane inda malamin hango yauwa to shine sai ke cewa akbara fi hadhihi al-ayati أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به wa mutafalat amra rabbiha kuma ta aikata ta yi da'a ga umarnin ubangijinta wastahaqqatil fadla ta cancanci falala ala sa'iril umami akan sauran al'ummomi kuma sauran al'ummomi Allah ya ba mu labarin yadda suke ɗaya daga cikin su zai zauna da ɗan uwansa yana laifi in ya hana shi sau ɗaya sai ya rabu da shi kuma la'alla ma su koma su ci gaba da yi tare ko kanu la hauna an munkarin fa'alu ko haka Allah yake siffanta waɗannan ahlul kitabi Yau, mun ku kun ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka siffanta da cewa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah duk da cewa Allah mulki a ƙarshe wannan siyaƙin zai kawo mana cewa ba dukkan su su ma suke haka din ba Allahu Allah lalle Allah da adalci yake irin wannan adalcin ake so ya uwa musulmi dan Allah mu koye shi yayin da muke magana akan wasu wanda ba mu ba kai kokari ka koyi adalci duk yadda kake gaba da mutum ba ka san sa ya bata maka rai yau kun bata dan Allah kai adalci a kansa inda za a tambaye ka a kansa kana sane da alheri a cikin halayensa to faɗi alherin nan yanzu a ce kana da wani mutum ba kwa da shi la'alla ma a ce da gaba tsakaninku kila abin da ya rage tsakanin ku sallamar musulunci kun daina mu'amala akwai ma masu cewa ba ruwan su ba sallamar ma sun daina ko hmm. wani ma ya ce wai ko a kiyama suka ba ya san ya gaishe to yanzu ka kaddara abokinka mai wanda kuke da irin wannan halin ba kwa shiri ya tafi neman aure wani wuri sai aka ce a zo garin ku kai da shi a tambaye ka a kansa zai je samu aure kaddara kuma la'alla wadda kake so ita yake so i siffar idan ta haɗu haka za a fi gani kana da adalci ko baka da adalci sai a zo a tambaye ka me ka sani akan wani yana neman aure aure kaza don Allah ka tambayi zuciyarka me za ka faɗa Hmm? kai wa kanka wannan hukuncin to abinda ake so abinda Allah ke umarce mu shine i'dilu ku yi adalci i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shine mafi kusa da magana takwa da tsoron Allah can kuma inda Allah yake cewa ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al والأقرب إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا مني فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا كم كبسان زوتيا أكم بذاكو يعدل سيبا كتي نيكا سكاني دا ألا أبو كيناني تعلم كتاشي ما صلاتي إيه ميكي صلى كل ينا سهون جبا ينا أزم اللي تنين دا الهمس نعم. yana da gaskiya kuma yana da aiki aikin da ya ishe shi ya riƙe mace kuma gaskiya mutum ne mai tausayi da gidansa da motarsa da sauran abubuwa dai don Allah za ka yi faɗin wannan to in fa zuciyarka mu saurara idan har zuciyarka ba ta kai yadda za ta iya faɗin wannan ba in dai wannan din shine gaskiya a kansa to fa baka zama mai adalci baka zama mai adalci ko da ta kai a ce kai za ka rasa ka faɗi gaskiyar abin da ka sani in kuma akwai wani abu ɗin wanda yake ba mai kyau ba domin neman bincike akan aure gaskiya ake bala shi nan baka da laifi in an tambaye ka akan aure yaya wane zamansa da iyali in misali mai mata ne ka ce na san kaza na san kaza na san kaza sauran abubuwa na ciki kuma ban sani ba to wannan din shi ma ka faɗa yadda za ka ji daɗi idan an je an tambayi wani a kanka inda kai ne aka go aka faɗi waɗannan qualities ɗin da wannan dan uwan naka ya siffantu da su to wannan abun na adalci haka ake so don Allah mu tashi ya uwa haka nan in mutum ma ba musulmi bane za ka yi magana a kansa don Allah ka faɗi adalci idan mutum kun saba a aƙida yana bin wata aƙidar kana bin wata aƙidar a cikin musulmi shi ma an tambaye ka a kansa faɗi gaskiya ko wa'azi kake yi kana cewa aƙida kaza ba kyau to kar yi wa wannan aƙidar ƙarya ka faɗi abin da ke shine haƙiƙanin aƙidar masu wannan aƙida sun ce kaza ba su ce kaza ba abu kaza da ake dangana musu ƙarya ne wannan shine abin da Allah zai ɗaga ka saboda shi ina ce kana yin wa'azin ne dama domin mutane su gane su zo su yi addinin Allah to addinin na Allah ne shi yace kai adalci a ciki bai halatta maka kai zalunci kai ƙarya ka cuci wani saboda ka daga mazhabar ka aqidar ka a ce akan gaskiya kake in ka daga kuma kai in ba akan gaskiyar kake ba me ya amfane ka babu amfani zaka je gaban ubangiji za a yi maka hukunci Allah ba mu adalci haka adalci yana cikin abubuwa masu wahala to al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin siffofin ta manya shine wannan adalci din Allah ya ba mu adalci a cikin ayyukan mu da maganganun mu to sai sai walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi za su yi imani da yafi alheri gare su malamin suna cewa lau idan ta zo ba da nafiyu ba da isbati to lalle ana sa lamun duk da dai wani gurin akan samu istisna'i walau amana ahlul ko sai aka ce la akan yi iya hadfi walau sha Allahu ma fa'aluhu walau sha rabbuka ma fa'aluhu waɗannan abubuwan sun zo a Qur'ani a wasu wurare amma galibi ana sa lamu kamar da yake nan walau amana ahlul kitabi da ahlul kitabi sun yi imani lakana kana khairan lahum da yafi alheri gare su nan ana zancen kun wannan abun yana nuna mana cewa ahlul kitabin nan ana zancen waɗanda suke rayuwa ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan zamaninsa domin a domin kasancewar Allah mulki nan ya gaya mana da sun yi imani da a ce a zamanin can baya zamanin annabawansu ko ake nufi a kun ga su masu imani ne da annabawansu da haka nan yanzu ana zancen da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi abin da ya zo da shi lakana khairan lahu da ya fi alheri gare su Allah sa an fahimci abin sai ce wa fi hada da'watuhum bi lutfil khitab kun gani a cikin wannan bayanin akwai wani bayani kira ne Allah yake musu bi lutfil khitab da magana mai taushi yake musu magana kun ga ba cewa to an ce ku imani kun ki imani ba kun halaka kun lalace ai ba haka yace musu sai ce da sun yi imani da ya fi alheri gare su wannan kalma ce mai kyau ko ba mai kyau ba mafi kyan kalmar da za a yi magana ke, to sai ce bi lutfil khitabi ma yad'uhum ila al-imani dan ya kira su zuwa ga imani ma'ana yayi magana irin magana da za ta kira su zuwa ga imani shi yasa a matsayinka na mai da'awa in kana da hanyar da a istihadin ka a tunanin ka ita ta fi sauki ka ci nasara wanda fi sauki din ta isar da sako to kai amfani da ita sauki wajen a karba ba sauƙi wajen ka isar ba kai kun gane bambancin sauƙi wajen ka isar shine sauƙin haɗuwa sauƙin kulawa sauƙin taruwa da makamantansu abinda zaka ka kalla babba sauƙin a karɓa sauƙin a karɓa yanayin da ake ciki to ka riƙa kwaɗayin a ce a karɓa ɗin ya fi maka muhimmanci da a ce ka faɗa ba a karɓa ba duk da cewa a kowane yanayi ba kana da ladanka da dai kayi awa insha Allah kana da lada muddin dai kayi da ikhlasi ladan ka Allah zai baka sawa'un an karba ko ba a karba ba to amma ai ka fi son a karba saboda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare yawa don haka kai wannan lutfil khitab amfani da hanya mai taushi wajen yadda zaka kira mutane sai ce walakin lam yu'min minhum illa qalil sai dai kuma ba wanda suka yi imani daga cikin su sai kaɗan وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع الأداوة أما ما في يوادك تكنسو سوني فاسقين ما سو فتاة قدار الله ما سو قابادة وليا الله دنوء إيدا بندبا نأداوة سكي ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين amma saboda tausasawar Allah madauki da yake wa bayansa annahu radda kaidahum fi nuhurihim saboda yadda yake fifita wannan al'ummar da tausayin da yake wa al'ummar muminai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne da makircin waɗannan zuwa ga kansu falaysa alal mu'minina dararun to mu tsaya sai mu tashi inda ce falaysa alal mu'minina minhum dararun fi adyanihim wala fi abdanihim saboda lokacin ya kure dole ne mu tsaya anan din insha Allah ta'ala in Allah madauki ya kai mu gobe a darasin mu na gaba sai mu dan dawo baya kaɗan sai mu ɗora zancen yadda siyaƙinsa zai miƙe a fahimci abin yadda ya kamata muna roƙon Allah maɗauki ya tabbatar da mu a musulunci tabbatar da mu akan sunna ya ba mu siffofi da dukkan mutum ake so ya siffanta da su na musulmin kirki hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da junanmu wajen mu'amala da waɗanda ba mu ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik